Matsalar sayar da takin zamani na jabu ga manoma na ci gaba da zama wata babbar barazana a ɓangarori daban-daban na Najeriya, al'amarin da manoman suka ci yana kawo cikas wajen samar da amfanin gona kamar yadda ya kamata. A jihar Niger da ke arewacin Najeriya ƙungiyar manoman ne suka koka a kan rashin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin saida takin zamanin na jabu. Alhaji Shehu Galadima shi ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar Niger ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka ta wayar salula. Gaskiya abin da ke ciki dai abin da ke hara sai ne za su shiga da yi amma in ana ladattawa shaka babu za a ga abubuwa sun rage masu yawa tsoro yanzu har yanzu kuna ganin akwai matsala kenan ko a gaskiya in ba zaki mataki ba bara ba wanda suka yi a kama su kuma a ya kutar da su ba bayan da an kama su ba daga ba a cike su To sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ɗaukar matakin hana duk wata ciwaciwar takin da ma kawar da masu sai da takin na jabu Alhaji Haruna Nuhu Duku da ke zaman kwamishinan gona na jihar Niger ga abin da yake cewa. Wato tsarin da muka yi na taki bana ba taɓa yin shi ba abinda muka yi mun samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanin takin nan mu a Niger State Government matakin da muka ɗauka kenan ba takin da ke barin kamfani zuwa ƙananan hukumomin mu sai mun haɗa shi da jami'an tsaro su za su shiga gaban motar nan a kai shi inda ya kamata a sauke shi sannan a dawo shi yasa ka gaba na babu labarin jabin taki a jihar Niger. Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma an yi ta yaya ta labarin samun wani katafaren gidan buga takin zamanin na jabu a nan cikin garin Mina. To amma kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Dukku ya ce labarin ba gaskiya bane to ba gaskiya bane saboda mun je mu jami'an gwamnati da jami'an tsaro mun duba wato abin da ke faruwa shine store store nasu kaman guda biyu ko uku suka rusa suka rushe saboda ruwa sai zamanta sai suka samu wani wuri in sun yi production I in sun sarrafa takin sai su kwasa su je wannan store na waje su suna bagin suna dinkewa suna ah, ba manoma saboda ka cewa akwai takin jabo a Niger ba gaskiya bane Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.